This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar goma sha tara ga watan Oktoba na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji mu ɗauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. inda a wannan makon shirin ya haɗa 'yan siyasa da wasu ma'aikata a fannin gwamnatin kamaru inda suka yi bitar matsayin siyasar ƙasar da take da shugabanni mafi daɗewa kan karagar mulki a nahiyar afirka baki ɗaya muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da ibrahim ta almasi garba to amma da farko ga labaran duniya jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Ministocin tsaron kasashen G7 sun gana yau Asabar game da karuwar tashin hankali a gabar ta tsakiya da yadda Ukraine take daɗa fuskantar takura yayin da ta dushi wata bazara cikin yaƙi. Kasar Italiya wacce take jagorantar al'amuran kungiyar mai mambobi bakwai da shugabancin take aiki da tsarin karɓa-karɓa ta kira taron ministocin mambobin kasashen na farko da ya mai da hankali a kan tsaro wanda ke gudana a naples kudancin birnin da ya kasance inda shakwatar neto yake ministan tsaron kasar italiya guido croceto ya yi wa duk mahalarta taron da suka hada da shugaban neto mark root da shugaban dokokin kasashen ketare na eu joseph borrell maraba ya ce na yi imani cewa kasancewar mu a nan yau zai isar da sako mai karfi ga waɗanda suke yunkurin kawo cikas a tsarinmu na demokuraɗiyya in ji kurseto yayin da yake buɗe taron yankin kudu maso gabashin asiya tana fuskantar fushin amurka a fannin koma bayan kasuwanci sakamakon tursasawa 'yan kabilar uighur yin aiki ba da san ransu ba da ake yi a china inda aka hana fitar da kayayyakin da kudinsu ya kai biliyoyin dala bisa alkalman al'amuran kasuwancin amurka na bayan nan masana tattalin arziki da ƙwararru a fannin kare haƙƙin bil'adama sun ayyana wannan nakasu mai girma da ya shafi yankin ta fannin safarar kayayyaki daga china ta kudu maso gabashin asiya da yadda china take ci gaba da yin zarra a fannin mahimman kayayyakin more rayuwa amurka ta kwace kayayyakin da ake yunkurin shigo da su kasar da jimillarsu ya kai dala biliyan 3.56 tun daga lokacin da dokar da ke yaƙi da tilasta wa 'yan ƙabilar Uyghur ba da san ransu ba ta fara aiki a tsakiyar 2022 bisa bayanan hukumar kwastam da tsaron kan iyakar Amurka na bayan nan. kaso 86 daga cikin wannan rukunin da farashinsu ya kai dala biliyan uku sun isa malaysia thailand da vietnam kayan dala miliyan 395 ne kawai aka shigo da su daga china masu goyon bayan kungiyoyin iran masu ɗaukan makamai sun yi barna a ofishin da ke da alaka da tashar talabijin mallakin ƙasar saudi arabia a bagdad da sanyin safiyar asabar bisa bayanan wasu majiyoyin tsaro biyu bayan da tashar ta bato bayan da tashar ta sanya wani rahoto da ya ayyana kwamandojin tehran da ke samun goyon bayan kungiyoyin mayakan da 'yan ta'adda da ta kaddare tsakanin mutane 400 zuwa 500 sun kai farmaki dakin watsa shirye-shiryen kamfanin a Baghdad wanda yake yi wa tashar talabijin din Saudiya na NBC aiki. Sun yi barna sun lalata kayakin laturoni da na'urorin kwamfuta sannan sun banka wuta a wani sashen ginin. wata majiya daga ma'aikatar cikin gida ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na afp bisa alkawarin ba za a ambaci sunansa ba ya ce an kashe wutar sannan 'yan sanda sun tarwatsa mutanen wasu mutane dauke da bindigogi sun fafari lauyan babban dan adawar jam'iyyar siyasa a kasar mozambique tare da wani babban jami'in jam'iyyar sannan an yi musu mummunan harbin da ya kashe su a motarsu a babban birnin kasar a cewar jam'iyyar su a ranar asabar yayin da kasar take dakon sakamakon zaben da ke cike da rashin tabbas wanda ya sa ake daɗa zargin cewa an yi arin gizon ƙuri'u a zaben sannan gwamnatin da ta daɗe tana mulki a ƙasar tana kamin waɗanda ke bayyana ra'ayoyin da suka yi hannun riga da nata jam'iyyar podemos mai adawa ta ce an kashe elvino diaz wani lauya da mashawarcin dan takarar shugaban kasar jam'iyyar venancio mondlane da kakakin jam'iyyar bayan da wasu masu bindiga cikin wasu motoci biyu suka buɗe wa motar da suke ciki wuta a kan babban titin birnin maputo a daren juma'a. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA. Ina wa mai sauraro da shigowa zauren VOA. A wannan makon za mu shiga ƙasar Kamaru a inda zan haɗa ku da abokin aikina Muhammad Bashir Ladan wanda a yanzu haka yana nan tare da manyan baƙinsa. Bashir zai bayyana muku maudu'inmu na yau. Bashir Bismillah. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin zauren VOA daga nan sashen Hausa na muryar Amurka naku Muhammad Bashir Ladan da zan gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan eh, birnin Yawunde wato babban birnin Kamaru. Lallai kuwa maudu'in mu na yau za mu tattauna ne akan ci gaban da aka samu ko kuwa da ba a samu ba a fannin demokaradiyya a kasar Kamaru. Mun san cewa Kamaru tun da da 1990 kamar shauran kasashen nahiyar afirka ta rungumi wato demokradiyya a matsayin yanayi na tsarin mulki na tafiyar da kuma al'amuran ƙasa to a yau dai eh, muna tambayoyi ne ga manyan baki da muka samu daga cikinsu akwai wato malam shehu usman daga yawun shehu usman assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, mai magana da ku shehu usmanu daga babban birnin tarayyar yawunde na ƙasar kamaru to shi kuma malam muntari hamisu daga wato baminda babban birnin arewa maso yammacin kamaru a yankin ingilishi a nan kasar im malamin tare hamisu assalamu alaikum shi ka gabatar da kanka ga masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah ni ne dr mutari hamisu daga birnin baminda kamaru dan jam'iyyar sdf shugaban matasa amma a yanzu organizing secretary na northwest region gabaki daya muna nan tare da kuma wato alhaji muhammadu jafaru na jam'iyyar rdpc ko kuwa cpdm eh, shi kuma diga can bertuwa kenan babban birnin gabashin kasar kamaru alhaji muhammadu jafaru assalamu alaikum ko za ka kara mana bayani kan wane ne kai alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu ni ne eh, jafaru ana ce da ni muhammadu jafaru a conseiller regional a yankin bertuwa nake muku sallama da fatan alheri daga ƙarshe kuma ga sisi bamanga shi kuma daga birnin duwala kenan shi ma daga wato jam'iyyar yan adawa yake na fsnc eh, sise ba manga assalamu alaikum eh, barkamu da kasancewa tare da kai na ga kuma za mu fara maudu'in namu ne da kai wato tambaya da muka taho maka da ita dangane da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu a fannin demokradiyya a ƙasar kamaru tun 1990 da kasar ta rungumi wato demokradiyya matsayin yanayin tsarin mulki da gudanar da al'amura a gaskiya babu wani ci gaban da aka yi a cikin demokradiyya a kasashen mu wato na afirka baƙaƙe musamman ma a kasan kamerun in ka duba babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya zan iya gaya maka ma mun koma baya ne don me sa muka koma baya don a ɗaya zaka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na fursuna da aka kama su a banza menene ka kama su da aka yi wato domin dai suna so su fito titi su ba da ra'ayinsu aka kama su musamman ma ina tuna da wato 'yan uwana 'yan siyasa da suke nan a mrc da suke nan a partin din wato shugabar mai tafiyar da siyasa a kawala partinta kuma akwai 'yan farin hula ma da yawa da suke nan a fursuna na ɗaya kenan na biyu kuma za ka gani akwai 'yan jarida dewa da yau a ƙasan cameroon mun san cewa an kama su aka masu duka aka yi masu wato tsananin abubuwan da bara iya ma faɗa ji daɗi hakan nan domin a ji shi ba na tuna da muhammad wazizi da har yanzu ba binne shi ba na tuna da martinez zogo da har yanzu ka duba mun san yadda ake tafiyar da sha'anin shi kaga wadan dukka ai ba ka cewa akwai demokradiyya ba to a gaskiya a nawar ra'ayin ni wato ni na duba cewa mun koma baya ne sosai don yau a kasan cameroon bayan da za ka yi ka fito ka yi magana mm, 'yan eh, Eh, gwamnati ba su takura maka ba ko kuma ba su nemi shigar da kai a waɗansu matsalolin da mu duka muka shina ba to abin tausayi ne a tafiyan da muke yi to abin da nake son kawo kenan na ra'ayi. Shehu Usman wato mai tsokaci kan harkar siyasa a nahiyar Afirka. Shehu Usmanu a shirinmu na yau na zauren VOA a wannan sashen Hausa na muryar Amurka. Muhawarar mu ta danganci maganar eh, ci gaban demokuraɗiyya a ƙasar Kamaru. Wato mun san cewa tun 1990 Kamaru ta ɗau ta rungumi wato tsarin mulki irin na demokuraɗiyya. To a matsayin ka na mai tsokaci wani duba kake wa ci gaba da aka samu har ila yau. To a gaskiya Alhaji Bashir Ladan in ana duba ne ta fuskan demokradiyya da kuma ci gaban da aka samu to an samu dai tofa albarkacin baki a ƙasar kamaru a matsayin ci gaban demokradiyya shine kawai aka samu a matsayin demokradiyya amma wani ci gaba hakan nan a karan kan ƙasa me ƙasa ta amfana wani irin ci gaba kasa ta samu in a matsayin tattalin arziki ne kaga a yanayin da da muke lokacin da bamu a cikin demokradiyya yanzu da demokradiyya ta zo inda kowa zai samu wato zai sha mun demokradiyya sai ya zama abin ya zama wasu tsirahu ne suka ware suke amfana da wannan baiwan demokradiyya to kaga babban abin da dai zamu gode wa Allah shine kashe-kashen rayukan da wasu kasashen suke fama da shi duk da irin tattalin arzikin da Allah ya mallaka musu mu ba mu da shi a wannan kasan da dai akwai wasu bangarorin da 'yan taware da suke ta kai hare-hare suka dagula al'amuran kasan da kuma rikicin da ake samu a arewa na boko haram amma fuskan demokradiyya lokacin da tsohon marigayi shugaban kasa amadu ayijo ya bar karagar mulki kamfanonuwan da kasashen kamar suke da shi na kayan kai sun kai guda 700 muna da jiragen sama akalla guda bakwai muna da jirgin ruwa guda daya muna da abubuwa na more rayuwa bila adadin amma a yanzu komai komai wanda kamaru za ta ɗauka nata na karan kanta na taka rawar gani babu hasali kuma duk wasu ayyukan da aka ɗauko na makudan kuɗi ba za ba a cin magace to a muddin gaskiya a fuskan demokradiyya dai ba wani ci gaban da aka samu a ƙasar kamau inda magana ce ta gaskiya to malam shehu wato idan na saurare ka shin kana nufin cewa zuwan demokradiyya ne ya kawo ya sa wato yawancin eh, sungulla eh, a kayan alatu da kamar suke da shi ta lalace ne ko ya kamar da ka lissafa a kamfanin jirgin sama a jirgin ruwa da shauransu shin zuwan demokradiyya ne ya kawo haka kai baga watakila an samu wani dan ci gaba musamman abin da ya eh, shafi wato sungulla irin na zaɓe an san cewa a kasar kamaru ba a dai daga 1990 zuwa yanzu dai an yi gudanar da zaɓe kamar na shugaban ƙasa kamar eh, so shida hakan nan zuwa bakwai akwai zaɓen 'yan majalisa da aka yi su ma gagara kirga haka kuma kansiloli duk babu irin wanda ba a yi ba wannan duk baya nuna alamun ci gaban demokaradiyya alhaji shi ai wannan demokradiyyar tamu ta kasar kamaru demokradiyya ce kawai da take da suna amma ba wata demokradiyya a ciki wannan kuma zabubukan da aka gudanar a alif ɗari tara da casa'in da ɗaya dai a lokacin aka yi zaɓe aka yi yunkurin tada rigingimu marigayi john funji mafi wasu alkalman masu ashashe sun nuna cewa shi ya lashe wannan zaɓen amma gudun tarzoma ya ce shi bazai zai yi yaƙi koko ba zai tada kayan baya ba aka samu zaman lafiya shi wannan shugaban namu ya zarce to tun daga wannan lokacin demokradiyya shi zama kawai kowane dan adawa ya za a yi in ka taso ya za a yi a saye ka a sa ka a ju in ka kisa yiwa kuma a buga ma guduma a kulle ka ko a sa ka hijira dole kana ji kana gani za ka bar kasan shi wannan demokradiyyan shi ya kawo mana wannan sace-sace mutum shi kwashi maƙudan kuɗi in aka yi magana shi ce yana da lauya ai demokradiyya bata dare ba bada dama ba a'a she an yi bincike a'a she an yi kaza a'a kai wani ma ya iya kwasan kuɗin ya je ya yi ta yi wa jam'iyyar shugaban kasa hidima kaga wannan ya samu ne kamar wata makari da abin da zai iya kare shi daga tuhuma ko ko daga kamu to illan demokradiyyan kenan in ka duba yanzu mafi akasarin ƙasashen da ba su a demokradiyyan su suke ci gaba yanzu misali in ka duba ƙasar China ai ba demokradiyya ake a China ba kowa ya sani a India ma su ma kasan salo irin nasu demokradiyan kasashen da suke a nan rasha kasan irin demokradiyan amma sun da suke tsantsan demokradiyan isa faransa da take ikirarin demokradiyya da ita amurka ai ana ganin irin cikas da suke samu in abu yayi daidai da ra'ayinsu demokradiyya ne in ya saba musu kuma duk yanda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyyan karyawa suke gaskiya demokradiyya kasar kamaru ita ta kawo mana cikas ita ta kawo mana cikas ba karama babban cikas ma demokradiyya ce ta kawo mana cikas da waɗannan bayanai na Malam Shehu za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Bashir Ladan wanda ya jagoranci shirin. Sai Fiona Wammayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. madalla da dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a da yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin Musa Isiyaku Abubakar daga Bauchi, mai son jin tarihin ƙasar Saudiya. To idan Malam Musa Abubakar na saurare Ga amsarka daga bakin masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House da ke Kaduna, Najeriya, Dr. Salisu Bala, wanda ya ce. A ƙasar Saudi Arabia ƙasa ce wacce take can gabas ta tsakiya. Hmm. Kuma tana da mutane a kallon miliyan talatin da dubu ɗari bakwai da saba'in da kuma ɗari uku da saba'in da hudu. Hmm. Ita ce ƙasa ta arba'in da ɗaya a yawa a duniya. Hmm. Kuma kashi casa'in cikin ɗari larabawa ne kashi goma ne ake samun mutanen afirka da asiya suke zaune a cikin kasar sannan ita ce kasar larabawa mafi girma a yammacin asiya sannan ita ce kasa ta biyu a girma a yawan jama'a a bangaren kasashen larabawa daga kasar algeria mai mutane miliyan 39 hmm. sai kasar saudi arabia mai mutane miliyan 30 da dauriya sannan ita wannan kasa ta saudi arabia tana iyaka da kasar jordan da iraki ta bangaren arewaci mm. tana iyaka da kuwaiti ta bangaren arewa maso gabas tana iyaka da kasar qatar da bahrain da kuma kasar uae wato mm. dubai kenan ta bangaren gabas sannan ta bangaren kudu maso gabas tana iyaka da kasar oman Hmm. sannan ta bangaren kudanci kuma tana iyaka da kasar yemen sannan ita ce ƙasa tilo a duniya wacce take da gaba guda biyu da gabar kogin red sea da kuma gabar tekun fasha hmm. waɗannan sun hada da bangaren kasar saudi arabia sannan a tarihance ƙasa ce wacce ta kunshi yankuna guda hudu akwai yankin bangaren hijaz akwai bangaren najdu akwai bangaren alhasa akwai bangaren asir Hmm. waɗannan yankuna gaba ɗaya ne yankunan da muhammad bin sa'ud ya tara su gaba ɗaya mai da su ƙasa guda a shekara ta dubu da ɗari tara da biyu baya an kama yankin riyad suka koma ƙasa guda ɗaya sannan a tarihance wannan ƙasa akalla akwai wurin shekaru dubu ishirin baya da suke nuna cewa a wannan lokaci akwai mutane da kuma wasu halittu a wannan yankin da kasar su da arabia take a yanzu sannan kuma akwai abubuwa guda biyu da kasar ta yi fice da su wanda ya ja hankalin mutanen duniya suka san ma da akwai kasar abu na farko a karni na bakwai shine wanzuwar musulunci kasar ta zauna karkashin mulkin ottoman daular usmaniya kenan hmm. ita ko ottoman a lokacin tana ɗaya daga cikin manya-manyan kasashe masu fada a a duniya ma'ana hmm. world super power ke hmm. to da aka tashi yin yakin duniya na farko a shekara ta dubu ɗaya ɗari tara da goma sha hudu sai ya kasance kasar jamus ta nemi goyon bayan kasar ottoman kasar ottoman sai ta mara ma kasar jamus baya to a lokaci da kasar ottoman ta mara ma kasar jamus baya bayan kasar faransa da kasar ingila sun hadu suka zo suna neman yadda za su su rugu da kasar jamus to sai ya kasance sun yi amfani da wata hikima suka yaudari wani sarki da ke cikin kasar saudi arabia shi wannan sarki yana kwantolin wani yanki ne na cikin kasar shi kuma yana kyamar akidar wahabiyanci a wannan lokacin kuma baya tare da waɗanda suke kokarin kama wannan yanki gaba daya to daga baya kasar faransa da kasar ingila sun suka kwaɗe ma shi hussein bin ali cewa sun yarda da abin da yake so amma shi ma yarda da abin da suke so ya taimaka musu wurin haɗa ƙarfi da ƙarfe don a ruguza kasar ottoman hmm. don ta daina goyon bayan kasar jamus a yakin duniya na farko su kuma za su goyi bayan shi wurin kafa kasar daular larabawa guda ɗaya haɗaɗɗiya gaba ɗaya ta haɗe kasashe larabawa na gaba daya hmm. sannan kuma za su raba shi da mulkin zalunci da kasar ottoman take ma kasar saudiya hmm. a wannan lokaci so daga baya sai kasance ya ba su goyon baya hmm. shi hussein gina ali bayan ya ba su goyon baya sai daga baya da aka yi nasara sai suka ji goyon bayan hussein gina ali sai suka janye masa bayan kasar ottoman ta ruguje yakin hmm. duniya ya zo karshe a shekara ta dubu dari tara da goma sha takwas shikenan sai suka manta da shi sai suka bar shi aka zo aka riba shi gaba daya sai wani yana daga cikin bangaren tarihin wannan kasa mai hmm. albarka wani shugaban ottoman ana ce masa salim na ɗaya hmm. a shekara ta dubu da dari biyar da goma sha bakwai shi ma ya mulki yankunan ƙasar saudi arabia ya hada da makka da madina da hijaz da asir da alhassa din nan duka wayannan yankuna hmm. sun zauna karkashin mulkin ottoman a wani lokaci sannan a shekara ta dubu da dari bakwai da arba'in da hudu hmm. lokacin da aka kafa daular saudiya ta farko a nan bangaren abin da ya shafi yankin kasar riyadh akwai mustapha na hudu shi ne shugaban ottoman a wani lokacin to wani lokaci shi muhammad mustapha na hudu sai ya umarci muhammad ali pasha wanda ne gwamna na ottoman a kasar hmm. misira yana mulkar kasar misira da ta bangaren su libya da sauransu a wani lokaci sai ya umarce shi ya ce ya tura a je yankin da waɗannan mutane suke na kasashen saudi arabia a tabbatar da an dawo da wannan yanki gaba da karkashin mulkin ottoman turawan ingila da na faransa sun bi taimaka ma hussein bin ali din nan suke shi kenan sai mulkin gaba ya dawo karkashin ottoman a wani lokaci kuma a shekara ta dubu daya da dari takwas da casa'in da daya akwai wanda ake kira a rashid shi ma sarki ne da yake mulkar wani yanki na ƙasar saudi arabia shi ma a lokacin ya fafata yaƙi da ali sa'ud a inda ya kada mutanen saudiya da sarkinsu gaba daya suka tashi gaba daya suka bar kasar suka koma kasar kuwait a wannan lokaci na shekara ta dubu dari takwas da mm. da daya aka kada mulkin kasar saudiya ya bar hannun ali saud ya koma karkashin rashid amma daga baya a karni na ashirin sai aka samu a shekara ta dubu dari tara da biyu akwai sarki abdulaziz na saudi arabia sai ya dawo ya baro kuwait da ya dawo riyad zaman shi ke da wuya da dawowa da riyadh sai haɗa gwiwa da waɗanda suke bin akidar wahadiyarci hmm. da waɗansu da ake kira ikhwan sai ta haka haɗa ƙarfi da ƙarfe a ƙarƙashin wasu jagorori guda biyu na farkon su akwai sultan bini bajad al-kutaibi na biyun su akwai faisal al-duwaish waɗannan mutane guda biyu manya-manyan dakaru ne na soja da suka jagoranci dakarun da suka je suka ruguza mulkin a suka dawo da mulkin ƙasar saudi arabia a karkashin shugabancin ali saud gaba daya wanda shi sarki abdulaziz bin saud eh, mulkin ya dawo hannun shi gaba daya ya tabbata su a wannan lokaci ya kama kasar hijaz ya kama sauran yankin najd da sauran yankuna da suke karkashin wato mulkin kasar wato saudi arabia hmm. to sannan a shekara ta dubu ɗaya tara da goma sha shida a lokacin da tura mulkin mallaka na faransa da na ingila suka bar ƙasar daga baya da aka samu mai sai ra'ayin su ya dawo ya karkato kan kuma kasar gaba daya a lokacin ne suka tsaya tsayin daka suna kokarin yadda za a yi sai sun samu abin cewa a cikin wannan kasar an yi yarjejeniya a yi ishirin ga watan mayu na shekara ta dubu daya da dari tara da ishirin da bakwai tsakanin wato kasar ingila da sarki abdulaziz na saudi arabia dangane da abin da ya shafi bangaren yankin najd da kuma bangaren kasar yankin hijaz da ke karkashin mulkin saudi arabia a yanzu a wani lokaci yarjejeniyar da aka yi shine za su yarda sun amince shi sarki abdulaziz ya ci gaba da mulkar na yankuna gaba daya na daya kenan hmm. sannan na biyu za su ci gaba da kare manufa ta kasashen gabacin duniya bisa da wani bukata ta taso irin wannan a shekara ta dubu daya da dari tara da talatin da biyu aka tabbatar da dunkulalliyar ƙasar saudi arabia karkashin mulkin ali saud kamar yadda muka ambata a baya hmm. cewa akwai yakuka da aka yi hmm. a waɗannan yankuna na ƙasar saudi arabia don jawo waɗanda ba sa ƙarƙashin mulkin su dawo ƙarƙashin mulkin ali saud hmm. kuma ma'ambaci waɗanda suka karɓi mulkin bayan shi sarki abdulaziz ya yi kaura bayan ya su a shekara ta dubu da tara da hamsin da uku amma dai ya taka muhimmiyar rawa wurin kafa hadaddiyar daular ƙasar saudi arabia ta hanyar yaƙe-yaƙe da dawo da ƙananan kabilu cikin wannan yanki na ƙasar saudi arabia hmm. To, Dr. Bala ba mamaki zai so ya san ko mecece alakar wahabiyanci da salafanci tunda ike ya san duka dai 'yan sunni ne kuma suna da alaka da Saudiya. Alakar wahabiyanci da kuma salafanci kusan abu ne. Shi wahabiyanci aƙida ce wacce Muhammad bin Abdul Wahab ya dasa a ƙasar saudi arabia shi kuma an haife shi a shekara ta dubu ɗari bakwai da uku sannan ya rasu a shekara ta dubu ɗari bakwai da casa'in da biyu a lokacin da ya zo yana bin aƙida ne irin ta ibn taymiya hmm. eh, su ibn qayyim al-jawziyya hmm. wanda ibn taymiya an haife shi a wani gari na da ake kira harain a ranar ishirin da shida ga watan satumba shekara ta dubu ɗari uku da ishirin da takwas hmm. kuma ya rasu a damascus to shi muhammad bin abdulwahab yana bin aƙida irin tasu waɗanda suke sukar waɗanda a tunaninsu abubuwan da suke yi a musulunci ya saba da musulunci hmm. misali kamar ziyarar kaburbura misali kamar abubuwan da suka shafi a wasu abubuwa da suke tunanin bidiyoyi ne su ana su fahimtar hmm. to ya bi wannan akida ya kuma dasa wannan akida a kanta aka yarda yarjejeniya tsakanin shi da muhammad bin saud lokacin da ya jawo shi cikin kasar saudi arabia suka zauna ya ce to tun da an kore shi a can zai zauna a nan amma bisa yarjejeniya ba zai yi da wani abu ya taɓa mulkin shi ba shi kuma ba zai yi da wani abu ya hana shi yada da shi ba to haka ake haka aka tafi haka ake yada don haka kuma abubuwa suka ci gaba da wakana a tsakanin su su kuma waɗanda ake kira kamar salafawa su kuma daga salafin salihina ma'ana wato in an ce salaf abin da ya gabata malamai da suka gabata salihai na kwarai to wai su su dora akidarsu da rayuwarsu ta musuluncin su akan waɗannan akidu akan tsarin rayuwar salafu salihi na magabata hmm. waɗanda suka gabata can suka shuɗe a zamanin dada can to su kuma wahabiyawa su ma nasu turbar kenan amma yan salafu salihi na abin da suke cewa shine a koma a dinga bin aƙida irin ta muhammad bin abdulwahab a koma a dinga bin aƙida irin ta ibn taymiya koma dinga a gida irin ta su irin al-qayyim to waɗannan gido nasu su ne suka dunkule su suka sama musu sabon suna suka koma salafu salafu salihina shi yasa sai a ce wani ba salafi ne hmm. me yasa a ce wani ba wahabiye ne hmm. saboda ba su son a danganta su da wahabiyancin to sai sunan ya canza sai suka koma ana cewa wani ba salafi ne za ka ga ana cewa wani a salafi ya danganta kan shi da wato salafiya To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da wanda ya haɗa mana sautin Haili Hailu da injiniyan mu na yau, ni Ibrahim kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. Da haka kuma muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Fiona wa mainan dudu da ta bada umarni. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri mu kwana lafiya sai da safen ku.